daga nan tehran radio bih hausa ke magana. لا تأخذه سنة شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta alhamis da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan kuma zamu gabatar muku da sauran shirye mu inda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau bayansa kuma akwai shirin nan na muryoyin masu saurare da ganin kuma sai mu kawo muku shirin nan na amsoshin tarbiyya za mu karkare da shirin nan na afirka a yau waɗanda su ne jiran abin da za a saurara a cikin shirin namu na wannan lokaci da yardar allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali a cikin shirin. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Toma da yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari suka kun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanin labaran. Sabon shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu akan wasu sabbin kudurori da suka ruguza wasu manufofin tsohon shugaban kasar Donald Trump. Iran ta buƙaci Amurka da ƙasashen yamma musamman Faransa da su daina ba da makaman yaƙi a gabas ta tsakiya. hukumar dakile yaduwar cutuka ta afirka ta sanar da shirin odar rigakafin cutar covid-19 ga kasashen au don zuga cikakkun labaran sabon shugaban amurka joe biden ya sanya hannu kan wasu sabbin dokoki sa'o'i kaɗan bayan ratsar da shi a matsayin shugaban amurka na 46 a jiya laraba wasu daga cikin ƙudurorin da mr biden ya sanya wa hannu sun yi hannun ruga da manufofin tsohon shugaban ƙasar donald trump daga cikin dokokin akwai shirin sanya kafar wando guda da annobar corona da dawowar amurka a cikin yarjejeniyar sauyin yanayi ta paris da shige da fice da dakatar da gina katanga tsakanin iyakar kasar da mexico sabon shugaban amurka ya soke dokokin da ke hana 'yan wasu kasashen musulmai da wasu na afirka shiga amurkar mr biden ya kuma sauya tsoron matakan da aka ɗauka tsawon shekaru hudu kan zama ɗan ƙasa a amurka a jiya ne dai aka ratsar da mr biden a matsayin sabon shugaban kasar ta amurka bai ga biden kuma an ratsar da kamala harris a matsayin mataimakiyarsa wacce ita ce mace ta farko kana kuma bakar fata da ta fara rike wannan mukami a tarihin amurka a yemen ɗaruruwan mutane ne suka gudanar da zanga-zanga a sana babban birnin kasar domin yantar da matakin gwamnatin amurka mai barin gado na sanya ƙungiyar ansarullah da aka fi sani da nhc a cikin jirin 'yan ta'adda na duniya zanga-zangar dai ina zuwa ne kwana guda bayan da matakin sanya kungiyar cikin jerin 'yan ta'adda ya so soma aiki a daidai kuma lokacin da sabon shugaban amurka joe biden ya yi rantsuwar kama aiki a halin da ake ciki dai sabuwar gwamnatin amurka ta ce za ta duba wannan batun cikin gaggawa saboda fargabar taɓarɓarewar al'amuran jin kai a ƙasar ta yemen da yaƙi ya daidaita ƙasar yemen ta faɗa cikin yaƙi ne tun bayan da saudiya da ƙawayenta suka farma wa yemen ɗin da yaƙi a cikin shekarar sha biyar. lamarin da ya jefa kasar yemen cikin hali mafi muni a duniya in ji majalisar ɗinkin duniya bayan haddasa hasar rayukan dubban mutane da tilastawa miliyoyin jama'ar kasar ƙaura jamhuriyar musulunci ta iran ta buƙaci amurka da kasashen yamma su kawo ƙarshen ciniki da bada makamai ga kasashen gabas ta tsakiya wannan bayanin ya fito ne a ta bakin ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawad zarif wanda ke cewa idan har da gaske amurka da kasashen yamma suke kan batun makamai to dole ne su dakatar da ciniki da kuma baiwa kasashen gabas ta tsakiya makamai Mr. Zarif ya ce kasashen musamman Amurka da Faransa sun yi kaurin suna wajen ciniki da mika makamai na biliyoyin daloli ga kasashen gabas ta tsakiya wanda kuma ake yakar al'ummar Palestine da kuma Yemen da su. Kashi 25 cikin 100 na makaman duniya ana shiga da su ne ko kuma sayar da su a gabas ta tsakiya, in ji ministan harkokin wajen kasar ta Iran. a hannu ɗaya kuma da yake amsa tambaya game da takaddamar amurka da iran akan yarjejeniyar nukiliyar iran musta zarif ya sake nana ta cewa babu bukatar sake tattaunawa kan yarjejeniyar abin da ya faru shine amurka ce ta kasa cika alkawuran da ta ɗauka kuma a cewar sa kamar yadda jagoran jun jihal musulunci na kasar ya faɗa idan har amurka ta ɗage takunkuman da ta kakaba wa iran babu matsala iran ma za ta mutunta yarjejeniyar To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Hukumar dakile cutuka masu yaduwa ta Afirka CDC ta sanar da shirin fara yin odar allurar ga kafin cutar COVID-19 ga dukkan mambobin kasashen kungiyar tarayyar Afirka. Wannan yunkuri ne na sashen rarraba magunguna na Afirka a madadin hukumar ta Afirka CDC. matakin na zuwa ne mako guda bayan sanarwar da shugaban kasar afirka ta kudu kana shugaban kungiyar tarayyar afirka au sirrin ramaphosa ya fitar cewa au ta samu kashin farko na ga kafin cutar covid-19 miliyan 270 karkashin shirin tawagar samar daga kafin covid-19 na afirka wato abat sanarwar da afirka cdc ta fitar ta ce sashen raba alluran na amsp a madadin afirka cdc zai fara shirin odar rigakafin ga dukkan mambobin kasashen au bankin shige da ficen kasuwanci na afrexim bank shine zai jagoranci biyan kudaden rigakafin wanda kudin ya kai sama da dala biliyan biyu inda zai biya kamfanonin a madadin mambobin kasashen a cewar afirka cdc shirin ya tanadi wani tsarin raba rigakafin cutar ta covid-19 daidai wadai da ga mambobin kasashen au 55 kasashen masar da katar sun amince za su sake ci gaba da yin hulɗar diplomasiya bayan shafe ya sama da shekaru uku suna zaman tankiya a tsakaninsu kamar da ma'aikatar harkokin wajen kasar masar ta bayyana a cikin wata sanarwa sanarwar ta kara da cewa an ɗauki wannan mataki ne bayan wata yarjejeniyar fahimtar juna ta al'ula wace bangarorin suka sanya wa hannu a lokacin taron kolin majalisar haɗa kan kasashen yankin golf karo na 41 wanda aka gudanar a ƙasar saudiya ita dai yarjejeniyar ta al'ula ta cimma matsayar kawo ƙarshen ƙauracewar da ƙasashen larabawa suka yi wa ƙatar da suka hada da ƙasashen masar saudiya haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma bahrain a cikin shekarar 2017 ne ƙasashen suka kase alaka da qatar bisa zarginta da taimakawa ayyukan ta'addanci da kuma dasawa da iran batun da ƙasar qatar ɗin ta sha musantawa To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan Radio Hausa VOH. Tuma da la'agi shida san barka dauke da labaran duniya. To yanzu za mu leƙa wasu daga cikin jaridun da muke dauke da su. jaridunmu na yau. To madalla za mu fara da jaridar leadership wadda ta kawo labarin cewa gwamnatin Rivers ta bayar da tallafi na naira miliyan 500 domin sake gina kasuwar Sokoto. rahoton ya ce sakamakon gobarar da aka samu a babbar kasuwa ta sokoto gwamnatin jihar rivers din ta yi alkawarin ba da tallafi na tsabar kudade wanda sa kai naira miliyan biyar domin sake gyara kasuwar wadda wuta ta cinye ranar talata gwamnan jihar rivers din ne ya bayyana haka a ziyarar jajantawa wadda ya kai wa gwamna board na jihar sokoto inda ya bayyana cewa ko shaka babu abin da ya faru a jihar sokoto abun bakin ciki ne kuma mai kadare gwamnan jihar rivers din ya bayyana cewa gobar da ta auku a kasuwar sokoto din ta girgiza shi matuka saboda haka za su yi iyakacin kokarin su domin tallafawa domin ko a cewarsa abin da ya shafi jihar sokoto ya shafi jihar rivers a nasa bangaren gwamnan jihar sokoton aminu waziri tambol ya bayyana cewa kasuwar wadda ta kone tana da shaguna kimanin dubu goma sha shida sannan kuma kashi sittin cikin ɗari na shagunan da ke cikin kasuwa dai sun kone kurmus a ranar talata to sai wani labarin wanda ta kawo da ke cewa 'yan bindiga sun yi garkuwa da wani basaraki a cikin jihar adamawa inda rahoton ya ce wasu waɗanda ake tsara masu garkuwa da mutane ne sun yi garkuwa da hakimin faran kuma sarkin noma na jihar adamawa wato ardo mustapha adamu wanda ya dawo gida yola a ranar litinin ta gabata daga birnin abuja rahotanni da sun tabbatar da cewa 'yan bindigar sun zo fadar hakimin ne a cikin mota a cikin daren litinin sannan kuma sun kame shi duk wani cewa 'yan banga da suke gadin gidan ba su iya murkushe yunkurin 'yan bindigar ba waɗanda suka shaida abin da ya faru sun bayyana cewa 'yan bindigar sun yi harbe-harbe wanda hakan ya sa a kwana cikin zaman ɗarɗar a garin baki ɗaya sai da anata bangaren rundunar 'yan sanda ta jihar adamawa ɗin ta tabbatar da cewa yanzu haka jami'anta sun ba zama domin gano waɗanda suka aikata wannan aika-aika sannan kuma rundunar 'yan sandan ta yi alkawarin bayar da lada mai tsoka ga duk waɗanda suka taimaka wajen gano waɗannan 'yan bindiga da kuma kubutar da wannan basarake to sai kuma jaridar premium times wadda ta kawo labarin cewa majalisar zartarwa ta tarayya ta amince da wani sabon kuduri domin ƙara shekarar taya ga malamai a faɗin ƙasar kudurin na neman a ƙara shekarun ritayar malamai ne daga shekaru 60 zuwa shekaru 65 yanzu haka dai an aika kudurin zuwa ga majalisar dokoki domin su yi aiki a kai ta yadda ya kamata a fara aiki da wannan daftarin kuduri a matsayin doka in ji ministan ilimi malam adamu adamu a lokacin da ke zantawa da manema labarai a birnin abuja baya ga haka kuma baya ga ƙara yawan shekaru na ritaya da kuma shekarun yin aiki kudirin ya kuma nemi a rika ba malamai lambar yabo da kuma alawus alawus na musamman ga malaman da suke aiki a karkara da sauran abubuwan da za su karfafa wa hazikai a tarayyar najeriya din shiga aiki na koyarwa a faɗin ƙasar to da wannan muka kawo ƙarshen shirin na jaridun jaridunmu na yau madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da muke dauke da su inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau.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 Saudiya da ni Sunu Suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wa'adin shugabancin donald trump ya kawo ƙarshe ba tare da samun nasarar ƙaddamar da harin soji kan jamhuriyar musulunci ta iran ba lamarin da ke matsayin babban abin bakin ciki da ƙunar zuciya ga firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da ya rima mai jiran gado na ƙasar saudiya muhammad bin salman gwamnati mara tsari da hauka mai nuna wariyar launin fata da tsauraran ra'ayi a amurka ta kawo ƙarshe ba tare da cimma burin masu bakin ciki take da kyashi ba inda ta bar su cikin halin takaici da bacin rai firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu da muhammad bin salman yarima mai jiran gadon kasar saudiya netanyahu da ibn salman sun yi kokarin ganin sun rusa jamhuriyar musulunci ta iran tare da firgita al'ummarta da wurga tsoro da fargaba a cikin zukatan masoyanta ta hanyar yin amfani da haukar donald trump da zafin kai gami da zugon mike pompeo da kuma tsatsauran ra'ayin john bolton tabbas ba a samu wata gwamnati da take dauke da manufofin yahudawan a kasar amurka ba irin gwamnatin donald trump inda gwamnatin trump ta zame tana kare munanan manufofin sahayuniyanci ido rufe a fagen siyasar duniya 'yan sahayuniyan duniya sun yi amfani da tsohon shugaban kasar amurka donald trump wajen ɗaukan matakan kakaba tarin takunkumai kan jamhuriyar musulunci ta iran musamman a harkar tattalin arziki da nufin durƙusar da kasar duk da matakan zugo da ingiza kan daukan matakin kaddamar da harin soji kan jamhuriyar musulunci ta iran bai yi tasiri kansa sosai ba saboda wasu dalilai hakika da ɗan ta'adda na tanyahu ya samu karfin gwiwar kaddamar da harin soji kan jamhuriyar musulunci ta iran lalle da ya kaddamar da harin a zamanin shugabancin donald trump mai dauke da akidar kare bakar siyasar yahudawan sahayuniya ido rufe kamar yadda donald trump bai dauki matakin karfafa na tanyahu kan gigin kaddamar da harin soji kan kasar iran ba saboda masaniyar cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen mai da martani lamarin da zai wargaza makirce-makircen yahudawan sahayuniya masu yawa a yankin gabas ta tsakiya idan har ƙasa mafi ƙarfin soja a duniya da ba ta kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa da kuma ƙasar da take matsayin babbar 'yar ta'adda mai wuce gona da iri kan ƙasashen yankin gabas ta tsakiya suna tsoron taɓa ƙasar iran ta hanyar ƙaddamar da harin soji kanta to ina kuma kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma bahrain hakika kawo ƙarshen wa'adin shugabancin donald trump ya wurga wasu shugabannin kasashen larabawan yankin tekun fasha cikin tunani tare da gano cewa tabbas sun yi kuskure kan matakan da suka ɗauka na ƙulle-ƙullen munafinci da makirce-makirce kan ƙasar iran tare da ingiza trump kan kare musu manufofi kan ƙasar ta iran musamman ta hanyar durkusar da ita warwas hakika akwai buƙatar sarakunan ƙasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma bahrain su ɗauki darasi daga abin da ya faru a lokacin mulkin trump domin kada su maimaita kuskuren da suka yi a baya a zamanin joe biden ta hanyar buɗe masa taskokin ajiyar kudadensu da ƙasashensu da sararin samaniyar ƙasashen da kuma ruwa da tsammanin zai biya musu bukatunsu a matsayin mai karfin mulki a duniya sakamakon mancewa da allah maɗaukaki lalle kafin ƙarshen wa'adin shugabancin donald trump wasu ɓangarori musamman a ƙasashen larabawa da yahudawan sahiyoniya sun yi burin ganin hasashen da ake yi na cewa shugaban ƙasar amurka donald trump yana ƙoƙarin ɗaukar matakin ƙaddamar da harin soji kan cibiyoyin makamashin nukiliyar iran kafin barinsa ragamar shugabancin kasar amurka a matsayin shirin hana zaɓuɓɓen shugaban kasar amurka joe biden ɗaukan matakin komawa cikin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin kasar iran da manyan ƙasashen duniya kan shirin iran na makamashin nukiliya kuma ƙari kan haka matakin na donald trump zai janyo tseko a shirin mika mulki ga zaɓuɓɓen shugaban ƙasar ta amurka amma wannan buri nasu bai cimma nasara ba domin har mika mulki ga zababban shugaban ƙasar ya zo ƙarshe ba tare da cimma mummunar aniyarsa da na makiyansa ba tabbas ba za a kore yiwuwar makircin siyasar donald trump na shirya ƙaddamar da harin soji kan jamhuriyar musulunci ta iran ba da nufin kawo tsaiko kan siyasar harkokin cikin gidan ƙasar amurka ganin yadda ya gayyaci magoya bayansa a birnin washington suka farma majalisar dokokin ƙasar. lamarin da ya janyo barnata kayayyakin majalisar da satar bayanan sirri gami da hasarar rayuka duk da cewa akwai masu kora wannan mahanga da cewa zai yi wahala mahukuntan amurka su laminci wannan makirci tare da barin turam da magoya bayansa su gudanar da duk wata bakar siyasa a harkokin cikin gidan kasar kamar yadda ba zai samu damar tabka kuskuren da zai janyo matsala a siyasar harkokin wajen kasar ba saboda shugaba amurka yana da iyaka da irin rawar da doka ta bashi damar takawa a fagen shugabancin kasar duk da rashin kaddamar da harin soji kan jamhuriyar musulunci ta iran amma donald trump ya yi wa duk wani mai dauke da ruhin dan adamtaka da sanin ya kamata illa da barna ta hanyar hannu a kashe general kasim suleimani kamar yadda a jawabin bankwanansa da ya gabatar a ranar litinin da ta gabata wanda aka watsa a ranar talata shugaba donald trump mai barin gado ya yi furuci da aikata ta'addancinsa kan jamhuriyar musulunci ta iran da cewa sun yi nasarar kashe babban ɗan ta'adda kasim suleimani wannan furuci na donald trump wannan furuci da donald trump ya yi ya bayyana karara kan mummunan kulli da bakar siyasar da gwamnatin gwamnatinsa take dauke da ita kan jamhuriyar musulunci ta iran da ma yankin gabas ta tsakiya baki daya a fili yake cewa general kasim suleimani mutum ne da ya sadaukar da rayuwarsa wajen 'yantar da al'ummar yankin gabas ta tsakiya daga manyan hatsarurrukan kungiyoyin 'yan ta'addan duniya da suke samun goyon bayan amurka da 'yan koranta a yankin gabas ta tsakiya ga misali laftanar general kasim suleimani yana daga cikin kwamandojin dakarun sojin da suka jagoranci yaƙi da ta'addanci a ƙasar iraki a lokacin da ƙungiyar ta'addanci ta da'ish ta mame wasu yankunan ƙasar a shekara ta 2014 general suleimani ne ya jagoranci sojojin ƙasar iran da suka kai ɗauki domin taimakawa sojojin iraki kamar yadda al'ummar iraki da suka hada da mabiya ta tafarkin shi'a da sunna da 'yan kabilar kurdawa suka kasance cikin rundunar janar suleimani wajen yakan 'yan ta'adda a iraki sakamakon haka a hirarsa da tashar sky news ta larabci a shekara ta 2014 a lokacin da daesh ta mame yankin garin sinjar da ke yankin kurdawan arewacin kasar iraki shugaban gwamnatin yankin kurdawan kasar iraki mas'ud barizani ya bayyana cewa iran ce kasa ta farko da ta taimaka wa yankin kurdawan iraki a rikicin yakin da ta shiga da 'yan ta'adda da makamai domin yakar ta'addanci kuma dole ne mu faɗi gaskiya rahotanni da hotuna sun bayyana yadda janaral sulemani da dakarunsa suka yi diran mikiya kan gungun 'yan ta'adda daga garin musul na kasar iraki har zuwa yankin aleppo da ke kasar siriya kamar yadda ya ɗauki matakin murkushe 'yan ta'adda da suka mame garin sinjar sakamakon haka masoya da makiya sun yi shaida kan matsayin general suleimani da cewa yana daga cikin masana da manazarta kan harkokin tsaro da dabarun yaƙi a duniya don haka ya zame babban barazana ga ƙasar amurka da ƙawayenta a yankin gabas ta tsakiya sakamakon haka suka nemi hanyar kashe shi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 masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa. Mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. Zan yi magana kan zaɓe mai gudana nan gaba. To dan Allah dan annabi ku talakawa abin da nake so da ku ku haɗa kanku kamar yadda Allah Ubangiji ya halarce ku da babu wani wariya babu kabilanci. Ku yi tunani shugabannin nan in suka hau sama da suka in suka je wuri ɗaya billahi la ilaha illa kansa ne suka sani. ba san kowa ba nan sun zo suna cewa ku zaɓe su yanzu daga kun gani kun ga alama yanzu kenan kun ga sun je suna sa ku kuna zaɓar su yanzu sun fara fecewa sun fara kyale ku sun fara zuwa suna kaɗa wani wanda suke so daban wanda suke ganin zai ci mulki to saboda haka kun ga irin ta kunan kuna gwara kawunan ku su kansa a haɗe yake kawai nan ku kuna ta gwara kawunan ku kuna hamayyar juna tsakanin ku dan Allah dan annabi ku gane ku daina irin wannan mutanen nan duka ƙasar nan ɗaya ce suke yi ma kuma kasan nan ɗaya ce kuke yi ma mai adalci babu wanda ya san shi sai Allah kawai Allah ubangiji ya mana zaɓi na gari naku na agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio biyu et mai e albarka kuna tare da mai sauraron ku prezi hamza yaro daga nan birnin agades a jamhuriyar nijar to ni dai kiran da zani ga yan siyasa wa angana mu na nijar ko kuma in ce ga talakawa mu na kasar mu niger ga baki ɗaya sai dai in ce muku to gaskiya wanga zabe da zai gudana nan gaba kowa ya san wanda za ya zaba wanda yake gani ya cancanta ba wai mu rinka bewa ga sauran jimiyu ba wa'anda suke cewa sun mara mu wanga sun mara wanga a alala ba shi ba ka bar yanka ka ka ga dan jam'iyya ka ya koma ga jam'iyya ka ce ka bi shi a kawai ka bi naka ra'ayi wanda ka ga ya dace da kai ya eh, tashi lafiya mai ta mai sauraron ku ne Firezi Hamza Yaro daga nan birnin Akades a jamhuriyar Nijar. kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger har yanzu dai za mu sake jan hankalin matasan jamhuriyar niger kan cewa wannan kafafe na sada zumunta da matasa suka ɗauka kamar wata hanya ta cin mutuncin wani to wannan bai dace ba ya kamata matasa su san cewa to su wa'annan tsofaffin 'yan siyasa da kuke laɓewa bayan su kuna cin mutuncin wa'ansu to ku matasa matasa ku ne kuke da wani sauran makoma a nan gaba ku ne kuke zubar da mutuncin kan su da ma wa'ancan 'yan siyasa su fa ku ne za ku taimaka musu yanzu su yi da su yi da haiwa idan kuma kuka zubar da mutuncin ku su su ne za su cin riba abin kuma ku daga baya lokacin da zamanin ku za ya ba a ganin ku da mutunci da fatan dai matasan Nijar za su natsu su rika aiki da wa'annan kafafe na sada zumunta a daidai yadda ya kamata ba tare da an ci mutuncin wani ba sunana mamman biniya yakuba awashe daga tawa ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio BOH Tera mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita ga ɗau jihar Bauchi. To game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu yau zan tofa albarkacin bakina game da umarnin da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ba wa ma'aikatan gwamnati a jihar dangane da coronavirus hakika wannan abun takaici ne kuma muna kira ga mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kamata ya sassauta musu wannan doka ta hana fita zuwa ma'aikatun gwamnati da fatan allah ubangiji ya na ƙarshen coronavirus a jihar kano da ma mu najeriya baki daya da ma mu na afirka baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci na yaran da fatan kuna cikin ƙwarshen lafiya kuna tawar da mai sauran ku isa musa wanda aka fi sani da suna isa rezo yanzu zaben nijar zagaye na ɗaya tsarin sai zagaye na biyu mu Allah ya so ya yarda talakawa kan mu yarda 'yan siyasa su amfani da mu su mai da mu karnukan farautansu domin kawo tashin hankali cikin ƙasa kuma Allah ya sa mu ƙara ganewa duk wanda ke son ya kawo tashin hankali ba masoyin mu na bakun ba masoyin ƙasan mu ne ba Allah ya muna kariya da shi. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio B8 mai albarka da fatan dai kuna cikin koshin lafiya kuma kuna tare da mai sauraron ku crazy hamza yaro daga nan birnin Agadez a jamhuriyar niger to gaskiya ni dai ra'ayina da zana bada kan yan siyasa wa an gana mu na niger to gaskiya kamata mu talaka mu san menene muke dan saboda yan sai mu ce muna son mutum muna son mutum mutum ya nuna adawa yake kuma daga ba mutum ya koma ai sai kaga mutum ya gewa kuma ya shiga wata farti wadda kai mafi magoyan bayan shi ba wannan fartin kake so ba kuma sai da baya in mutum ya shiga wata matsala kuma mutum ya koma daye daye ya kamata gaskiya mutum in zayen abu yan siyasa gana ma ya kamata ya rinka shawarta magoya bayan shi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shashin na wasu na biyu ya timure jamhuriyar musulunci magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar Nijar. Na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar. A yau tsokaci na jinjina ce ga gwamnatin Najeriya dangance da taimakon da ta ba matasa wajen ɗaukan matasa aiki. Wannan abu ne wanda ya kamata kuma abu ne na a jinjina mata ganin cewa ta raba matasa da zaman banza zaman kashe wando. Idan da ana yin irin haka haka a tun lokacin da ta hau mulki gaskiya da abun ba haka ba amma ya kasance sai wannan lokacin allah ya kashi to da fatan za a ci gaba da daukan matasan aiki da fatan allah kawo sabon zaman lahiya da sabon kwanciyar hankali a kasashenmu na yankin afirka da ma niger da nigeria gaba ɗaya na gode murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗaɗai da magaram jamhuriyar niger na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar niger ku tashi lafiya to ina ga kai ne ma zan ja burki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayensu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To madalla sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na amsoshin tarbiyya. amsoshin tarbiyya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa muku tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran masu sauraro tambayar mu ta yau ta fito ne daga mai sauraron mu muhammad ali daga garin zaria na jihar kaduna tarayyar najeriya wanda yake tambaya kamar haka assalamu alaikum zuwa zauren amsoshin tarbiyya na radio hausa voh a birnin tehran tambaya ta ga wannan zauren ita ce menene mahangar malaman tarbiyya dangane da matasa 'yan shekara goma zuwa ashirin wanda suke nuna taurin kai ga iyayensu ga kuma malamansu wani lokaci mai ku muhammad ali a birnin zazzaudin tarihin najeriya madala mun gode da wannan tambayar malam muhammad ali daga birnin zaria da fatan kana lafiya kuma kana tare da mu a cikin wannan shiri don jin abin da muka tanadar maka don amsa tambayar ka da farko muna son fara da cewa tarbiyyar mutum wani abu ne wanda yake da muhimmanci don haka allah ta'ala ya sanya mutum a matsayin khalifansa a bayan ƙasa To haka ya tanadi tarbiyyansa tun kafin a haife shi har zuwa girmansa da tsufansa sannan zuwa mutuwarsa kowanne daga cikin wannan marhaloli na rayuwar mutum yana da tanadi na musamman na tarbiyya wanda mahalicinsa ya tanadar masa idan muka dawo kan matasa 'yan shekara goma zuwa ashirin kamar yadda Muhammad Ali ya ambata da farko Allah ta'ala ya dora tarbiyarsu kan iyayensu sannan kan dangi da sauran waɗanda suka biyo baya. Allah ta'ala ya aiko da manzanni da annabawa don tarbiyyantar da mutane gaba ɗaya kamar yadda yake cewa a cikin alkur'ani shi ne wanda ya tada manzo cikin wa'anda ba sa rubutu ko karatu yana karanta ayoyinsa a kansu kuma yana tsarkake su kuma yana karantar da su littafi da hikima kuma ko da sun kasance cikin bata bayyananniya kafin haka a ta biyu cikin suratul juma'a don haka manzanni suna ɗauke da dukkanin ilimi da tarbiyyar da mutum yake bukata a rayuwarsa ta duniya daga ciki har da matasa wanda malam muhammad yake magana a kansu a wani hadisin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ana haihuwar yara bisa fitra wato hanya madaidaiciya sai dai iyayensu ne suke mai da su yahudawa ko nasara har ila yau hadisai da dama sun bayyana cewa yara ƙanana daga ciki har da wa'anda muke magana a kansu suna da zuciya mai tsarki sai dai a cika shi da alheri ko sharri kamar yadda ake cewa karantar da yara kamar zane ne akan dutse gaskiya ne don duk abin da suka koya a wannan lokaci na rayuwarsu ba za su taba manta da shi ba malaman tarbiyya sun bayyana cewa yara a cikin wannan lokaci na rayuwarsu wato goma zuwa ashirin shine lokaci wanda yara suke sauyawa daga yaranta zuwa babban mutum yara suna haɗuwa da sauyi mai yawa a cikin halittarsu a wannan lokacin don haka a lokacin sukan nuna halaye daban-daban don haka iyaye dole ne su san yadda za su yi mu'amala da yaransu maza da mata a wa'annan shekaru na sauyi a halittarsu wasu malaman tarbiyya sun bayyana cewa yara a irin wannan lokacin suna ganin sun fara girma suna ganin sun fita daga rayuwar yaranta idan iyaye sun kasa samun iko a kan 'ya'yansu matasa a irin wannan lokaci to za su fara ganin su a cikin halaye marasa kyau kamar shan kwayoyi da abubuwan sa maye da sauransu sannan mata daga cikinsu sukan iya shiga karuwanci da sauransu sai dai maganin duk wa'annan halaye na matasa shine yin sauri a sanar da su halaye masu kyau tun ba su girma ba tun ba su kai shekarun da za su fi karfin iyayensu ba idan iyaye ba su yi karatu ba kuma ba za su iya tarbiyyantar da 'ya'yansu ba tun suna ƙanana to da sauri su mika su ga malaman tarbiyya wanda za su taimaka masu a wannan fagen banda iyaye dukkanin al'umma tana da nauyin taimakawa juna don ganin matasa sun sami tarbiyya mai kyau tun kafin su zama matasa wannan nauyin akan iyaye ne da farko sannan dangi da makwabta da kuma hukumomi wannan ya zama wajibi don idan matasa sun lalace matsalar da za su jawo a cikin al'umma ba zai takaita ga iyaye ko dangi ba matsala ce wacce za ta shafi dukkanin al'umma daga ƙarshe ina son farkar da iyaye kan cewa bayan duk kokarin da za su yi a wannan fagen su tuna da Allah ta'ala su yi wa 'ya'yansu addu'a wanda shi ne makamin mumini su yi wa 'ya'yansu maza da mata addu'a su nemi taimakon Allah don ganin sun saukar da nauyin da ke kansu na tarbiyyar 'ya'yansu da fatan mai sauraron Muhammad Ali daga birnin Zazzau ya ji daɗin abin da muka tanadar masa a matsayin amsa tambayarsa masu sauraro a nan kuma za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah ya kai mu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tun sai shirinmu na ƙarshe baki ɗaya wato shirin nan na afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake saduwa da mu a wannan shirin na Afirka a yau. Shirin da ke mayar da hankali kan wasu batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta Afirka a fagage da dama. To yau shirin zai haska fitilar sani. kan mummunar al'adar nan ta neman dawwama kan mulki da ke son zama ruwan dare a Afirka. Zaben shugabancin kasar Uganda wanda shugaba Yoweri Museveni ya lashe a karo na shida shine ya taro da wannan muhawarar inda ake kallon hakan a matsayin babban nakaso ga yunkurin samar da tsabtacciyar demokradiyya a nahiyar daga nan tahiran hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za ku kasance a tare da mu to madalla kamar yadda watakila ku suka ji da farko yau muna tattaunawa ne kan al'adar nan ta neman dawama akan madafin iko da ke son zama ruwan dare a afirka masana da dama dai na bayyana hakan da babban nakaso ga yunkurin samar da ingantacciyar demokradiyya a nahiyar ta afirka baya kasancewa babban kalubale ga matasa na wata rana su masu kama ludayi batun sake tsayawa takarar shugaban kasar uganda yori museveni a karo na shida shine ya taro da wannan tsohuwar muhawarar da aka jima ana yi to a cikin shirin za mu yi dubi kan wasu daga cikin shugabannin da suka daɗe kan mulki kuma har yanzu suke neman dawama a kansa duk da yawan shekarunsu a nan kuma za mu yi dubi ne akan zabukan da suka gudana ko kuma za su gudana a cikin wannan shekara ta 2021 bari mu fara da kasar ta uganda inda shugaba yoweri museveni zai shugabanci kasar a karo na shida bayan ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar da aka gudanar a ranar 14 ga watan janairun nan na 2021 dan shekara 76 yoweri museveni ya hau karagar mulkin Uganda ne bayan wani bore na masu dauke da makamai a shekarar 1986 kuma wannan shine karo na shida da ya yi takara a shugabancin kasar wannan dai ya nuna yadda 'yan kasar 'yan kasa da shekara 35 ba su taba sanin wani shugaban kasar ba illa musta museveni babban abokin hamayyarsa shine robert kyagulanyi wanda aka fi sani da bobby wine dan shekara 38 ya fara shiga harkokin siyasa a watan afrilu na shekarar 2017 inda ya tsaya takarar zaben dan majalisar dokoki daga yankin kyadango Mr. dai bai amince da sakamakon zaben shugabancin kasar ba da aka gudanar wanda shugaba ne ya lashe da kashi 58.6 cikin dari na yawan ƙuri'un da aka kada yayin da shi kuwa ya samu ƙuri'u kashi 34.8 cikin dari kamar da hukumar zaben kasar ta sanar zaben dare a cewar Bobby Wine shine mafi muni da aka taba yi a kasar duba da irin kurakurai da magudin da aka tafka. To daga kasar ta Uganda bari mu nufi jamhuriyar Congo inda can din ma kanwar dukja ce game da zaben shugaban kasar da ake sa ran gudanarwa a watan Maris na wannan shekara a cewar kotun tsarin mulkin kasar. shugaba denis sassin gesu dan shekara 77 wanda ya shafe shekaru 36 yana mulkin kasar zai sake neman wani wa'adi a karo na uku bayan da jam'iyyarsa ta pct ta sahale masa da yin hakan a makonnin da suka gabata kashi 62 cikin ɗari na al'ummar jamhuriyar congo 'yan kasa da shekara 25 ne wanda ke nuna cewa kashi biyu cikin uku na jama'ar kasar mulkin denis sassin gesu ne suka gani kawo yanzu To idan kuma muka nufi kasar Djibouti can din ma batun haka yake inda shugaban kasar Ismail Omar Gele da ke shugabancin kasar tun shekarar 1999 zai sake takara a zaben shugabancin kasar na watan Afrilu da ke tafe. Nan shekara 73 Omar Gele ya shafe shekaru 25 akan madafun ikon Djibouti. Idan aka yi la'akari da shekarunsa za a ga cewa ya baiwa matasan kasar wanda su ne kusan kashi 56 cikin 100 na yawan al'ummar kasar shekaru 50. to nan kuma idan muka nufi kasar chadi can din ma ana iya cewa batun haka yake don kuwa marshal idris debi itmo yana mulkin kasar ne a wa'adi na biyar tun a shekarar 1990 ne idris debi ke shugabancin kasar chadi bayan da ya jagoranci kifar da mulkin Hassan Habre har yanzu dai Marshal Debi bai bayyana ko zai tsaya takara ba a zaben shugabancin kasar na watan Afrilu a hukumance wanda idan hakan ta tabbata shine karo na shida kenan da zai tsaya takarar shugabancin kasa a kasar ta caji ma idan muka yi dubi kan cewa shugaba debi na shekaru 68 kuma ya kwashe shekara 31 yana iko za ga cewa mafi yawan 'yan kasar ba su ga wani mulki ba illa nasa saboda mafi rinjayen 'yan kasar na da shekara 30 ne to ko su 'yan kasar ya suka ji da mulkin marshal idris lebi din wannan ita ce tambayar da na yi wa malam adamu shu'aibu wanda aka fi sani da adamu tartar shugaban kungiyar asusu rashin milo a birnin injamena Eh gaskiya ne Hassan Barka mafi yawan shugabanni suna rike karagar mulki daga kura sai 'ya'yanta wato ina nufin daga su sai iyalansu. Amma wani lokacin akwai waɗanda suke suna kyautatawa al'ummarsu kuma suna kishin al'ummarsu kuma suna ba al'ummarsu idan ma dai ba a samu kashi 90 cikin 100 ba ana samun kaso da yawa cikin 100 wanda yake suna taimaka al'ummarsu a lalle shugaban kasa idris debi ya kai namijin da za a faɗe shi a kowane bangare yadda kai dan jarida ne kafi ni sanin haka ya kai yadda za a faɗe shi game da abubuwan da yake na alkhairi mu gaskiya 'yan cadi muna tare da shi a koda yaushe domin tsarin da yake tafi da shi gaskiya babu irin wannan cuwa-cuwa ko kuma irin cin mutunci na sauransu gaskiya mu muna fatan alkhairi. To amma baka gani irin wannan dawama kan mulki na kaso ne ga matasa ko kuma in ce sabbin jini wanda ba za su iya samu wata dama ba nan gaba na su ma su kama ludayi su kwatanta irin nasu mulki. a gaskiya kamar dadewa da shugabanni suke akan mulki sai eh, wani lokacin ana rasa wani gwarzon da zai iya ture su ko kuma dama suna tattare abubuwan da ya kamata a bi ta wannan hanya a tadda su to su riga sun sa hanyoyin duk su rufe amma gaskiya mun sha zaɓe da yawa wanda muka yi zaɓe mafi yawan matasa dama suna ƙaunar wannan mulki na shugaban ƙasa debi kuma ainihin dai ba za a rasa 'yan kurakurai ba ga mutum to amma ba su kai yadda ake tsammani ba a gaskiya na daɗe ina jin ruɗuɗuwa ta mutane game da shugabanni masu ɗan daɗe a mulki to amma in aka duba alkhairin da suke yi to sai a musu afuwa a nan kuma har ila yau mu mun san daɗewar da shugaba ya a mulki to tana da amfani kuma ta amfanar domin tun wancan lokaci da ya shigo ya gaya mana dama ba kuɗi ya bamu ba ba kuɗi zai bamu ba ya kawo mana 'yancin kai ne kuma tun daga wani lokaci zuwa yau dan chad yana da bakin magana dan chad yana da kowace irin huriya kuma a gaskiya fi sabilillahi kowa ma ajizi ne sai dai a ce mutum ajizi ne amma gaskiya wato kamar yadda nake tsimani na baya su yaya babba suna ta faman dadewa a mulki daga kura sai 'ya'yanta to amma ba irin namu na nan ƙasar chadi ba gaskiya muna da muna da haɗin kai da gwamnatin ƙasa shugaban ƙasanmu mai alheri ne fi kuma kana ganin irin rawar ganin da ya rinka takawa a wannan karshe-karshen shekarar ya taka rawar gani yadda ba sai an yi bayani a ko ba kuma kowa ya san haka to saboda haka muke fatan dai wato duk allah ne ke yin komai amma gaskiya muna fatan alheri gare shi a gurguje bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda can ɗin kuwa ƙasar ce ta cirtuta inda a karan farko a tarihin ƙasar idan har ta tabbata wani shugaba farar hula zai mika mulki ga takwaransa da aka zaɓa kamar yadda ya yi alkawari shugaba isufu muhammadu mai barin gado ya ce sam shi ba da shi ba game da duk wani batu na yin tazarce a ranar 21 ga watan fabrairu ne idan allah ya kai 'yan kasar za su kada kuri'a a zaben shugabancin kasar zagaye na biyu inda za a fafata tsakanin tsohon shugaba alhaji muhammad usman karkashin jam'iyyar rdr canji da ɗan takarar jam'iyya mai mulki na pnds tarayya cewa da malam bazu muhammad sauran kasashen da aka tsara za a gudanar da zaben shugaban kasa a nahiyar ta afirka a cikin wannan shekara ta 2021 su ne somaliya inda za a gudanar da zaben a ranar 8 ga watan fabrairun gobe sai kuma jamhuriyar benin a ranar 11 ga watan afrilu yayin da a kasar Kabirdiya za a yi zaben a watan Oktoba sai kuma Gambia a watan Disamba. Masana na ganin nacewar da shugabannin Afirka ke yi na ci gaba da mulki ta hanyar soya kundin tsarin mulki domin ya ba su damar sake tsayawa takara yana yin illa sosai ga tafiyar da harkokin kasashen. Kazalika kuma suna ganin hakan ne yake da haifar da kama karya da murkushewar da za ta kai ga hana 'yan ƙasa faɗin albarkacin bakin su sai dai masu goyon bayan irin waɗannan shugabannin na ganin daɗewar su akan mulki tana taimakawa wajen wanzar da mulki mai ɗorewa da alƙibla ga ƙasashen. To masu sauraro da hakan ne kuma zan ɗuga aya ashirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh hassan barka ke cewa da ku mu kasance lafiya. karshen shirin namu baki daya amma da yake mana dan sauran lokaci Hassan Barka ya sake dawowa domin ta so mana wasu gaskiyar labaran da aka saurara. Sabon shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu kan wasu sabbin dokoki sa'o'i kaɗan bayan ratsar da shi a matsayin shugaban Amurka na 46 a jiya Laraba. Wasu daga cikin ƙudurorin da Mr. Biden ya sanya wa hannu sun yi hannun ruga da manufofin tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. Daga cikin dokokin akwai shirin sanya kafar wando guda da annobar corona. da dawowar amurka a cikin yarjejeniyar sauyin yanayi ta paris da shige da fice da dakatar da gina katanga tsakanin iyakar kasar da mexico sabon shugaban amurka ya soke dokokin da ke hana 'yan wasu kasashen musulmai da wasu na afirka shiga amurkar mr biden ya kuma sauya tsauraran matakan da aka dauka tsawon shekaru hudu kan zama ɗan ƙasa a amurka a ne dai aka ratsar da mr biden a matsayin sabon shugaban ƙasar ta amurka baya ga biden kuma an ratsar da kamala harris a matsayin mataimakiyarsa wacce ita ce mace ta farko kana kuma bakar fata da ta fara rike wannan mukami a tarihin amurka a yemen ɗaruruwan mutane ne suka gudanar da zanga-zanga a sana babban birnin ƙasar domin yantar da matakin gwamnatin amurka mai barin gado na sanya ƙungiyar ansarullah da aka fi sani da nhc a cikin jirin 'yan ta'adda na duniya zanga-zangar dai na zuwa ne kwana guda bayan da matakin sanya kungiyar cikin jerin 'yan ta'adda ya soma aiki a daidai kuma lokacin da sabon shugaban amurka joe biden ya yi rantsuwar kama aiki a halin da ake ciki dai sabuwar gwamnatin amurka ta ce za ta duba wannan batun cikin gaggawa saboda fargabar taɓarɓarewar al'amuran jin kai a kasar ta yemen da yaƙi ya daidaita ƙasar yemen ta faɗa cikin yaƙi ne tun bayan da saudiya da ƙawayenta suka farma wa yemen din da yaƙi a cikin shekarar biyar. lamarin da ya jefa kasar yemen cikin hali mafi muni a duniya in ji majalisar ɗinkin duniya bayan haddasa hasar rayukan dubban mutane da tilastawa miliyoyin jama'ar kasar ƙaura jamhuriyar musulunci ta iran ta buƙaci amurka da kasashen yamma su kawo ƙarshen ciniki da bada makamai ga kasashen gabas ta tsakiya wannan bayanin ya fito ne a ta bakin ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawad zarif wanda ke cewa idan har da gaske amurka da kasashen yamma suke kan batun makamai to dole ne su dakatar da ciniki da kuma baiwa kasashen gabas ta tsakiya makamai mr zarif ya ce kasashen musamman amurka da faransa sun yi kaurin suna wajen ciniki da mika makamai na biliyoyin daloli ga kasashen gabas ta tsakiya wanda kuma ake yakar al'ummar palestine da kuma Yemen da su kashi biyar cikin 100 na makaman duniya ana shiga da su ne ko kuma sayar da su a gabas ta tsakiya in ji ministan harkokin wajen kasar ta iran a hannu ɗaya kuma da yake amsa tambaya game da takardamar amurka da iran akan yarjejeniyar nukiliyar iran musa zarif ya sake nanata ta cewa babu buƙatar sake tattaunawa kan yarjejeniyar abin da ya faru shine amurka ce ta kasa cika alkawuran da ta ɗauka kuma a cewarsa kamar yadda jagoran jun jihal musulunci na ƙasar ya faɗa idan har amurka ta ɗage takunkuman da ta kakaba wa iran babu matsala iran ma za ta mutunta yarjejeniyar To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Hukumar dakile cutuka masu yaduwa ta Afirka CDC ta sanar da shirin fara yin odar allurar ga kafin cutar COVID-19 ga dukkan mambobin kasashen kungiyar tarayyar Afirka. Wannan yankuri ne na sashen rarraba magunguna na Afirka a madadin hukumar ta Afirka CDC. Matakin na zuwa ne mako guda bayan sanarwar da shugaban kasar Afirka ta kudu kana shugaban kungiyar tarayyar afirka au sirrin ramaphosa ya fitar cewa au ta samu kashin farko na allurar kafin cutar covid-19 miliyan 270 karkashin shirin tawagar samar da kafin covid-19 na afirka wato abat sanarwar da afirka cdc ta fitar ta ce sashen raba alluran na amsp a madadin afirka cdc zai fara shirin odar rigakafin ga dukkan mambobin kasashen au bankin shige da ficen kasuwanci na afrexim bank shine zai jagoranci biyan kudaden rigakafin wanda kudin ya kai sama da dala biliyan biyu inda zai biya kamfanonin a madadin mambobin kasashen a cewar afirka cdc shirin ya tanadi wani tsarin raba rigakafin cutar ta covid-19 daidai wadai da ga mambobin kasashen au 55 kasashen masar da katar sun amince za su sake ci gaba da yin hulɗar diplomasiya bayan shafe ya sama da shekaru uku suna zaman tankiya a tsakanin su. to da wannan zamu karkare baki dai sai Allah kai mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu don kowa da kowa musamman Hassan Barka da ya fassara to labaran duniya nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya